قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين sai annabi Yusuf ya karɓi uzurinsu ya ce, Babu zargi a kanku yau, wanda zai janyo uquba ko zargi a kanku, ina roƙon Allah ya gafarta maku, shi ne mafi jinƙan masu jinƙai.